واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ya kai wannan manzo ka ambaci annabi Nuhu dan uwan adawa a cikin nasaba yayin da yawa mutanensa gargadin afkuwar azabar Allah akan su alhali suna cikin gidajensu a garin Ahqab kudancin tsibirin Larabawa kuma manzanni sun shuɗe suna yi wa mutanensu gargaɗi gabanin annabi Hudu da bayansa suna ce wa mutanensu kada ku bauta ma kowa sai Allah shi kaɗai kada ku bauta ma wani tare da shi ya ku mutane na ina ji muku tsoron azabar wata rana mai girma ita ce ranar alkiyama